Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. To masu are Assalamu alaikum. Ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. shugaban amurka donald trump ya ce gwamnatinsa na samun nasarori a ayyukan ta sa gaba cikin ɗan kan lokaci sai dai ya koka akan yadda kafofin yada labarai ke labarta ayyukan gwamnatin shugaban yana magana ne a jiya asabar salin da yake wa wani gangami jawabi a florida cincirin da magoya bayansa ne suka taru a tashar jirgin saman da ke melbourne na florida inda suke kuwan jinjina salin da yake musu jawabi wasu su na dauke ne da kwalayen da suka rubuta muna son ka sake dawowa kai tsaya takara a shekarar 2020 idan lokaci ya yi duk da yake ya kama rigar mulki ne a ƙasa da wata ɗaya tak a cikin jawabin nasa shugaban ya sake maimaita yawancin kalamansa da ya yi game da kafofin yada labarai salin da ya kwashe sama da sa'a ɗaya yana jawabi a taron manema labarai da aka yi a fadar white house ranar alhamis inda ta gabata ya ce yawancin kafofin yada labarai na amurka ba sa goyon ba sa ba da labarin ko gaskiya sai na karya ya ce domin ko sautari ma majiyarsu mai rauni ne ya ce kafofin yan labarai su ne babban matsala kana ya zayyana wa taron irin nasarorin da gwamnatin nasu ta samu a cikin ɗan lokacin da ta kama ragamin mulkin ƙasar ƙasar rasha ta ce tattaunawar zaman lafiya da aka yi zagaye na biyu a kazakhstan game da samar da zaman lafiya a syria abu ne da za a ce an yi nasara a kansa wannan kalamin da ya fito ne daga bakin wani babban jami'in harkokin wajen kasar ta rasha a jiya asabar babban darakta a ma'aikatar harkokin waje mai kula da harkokin gabas ta tsakiya da kuma kasashen arewacin afirka sage vashinim ya faɗa wasu kafofin yada labarai na kasar ta rasha cewa tattaunawar da aka yi a astana wani muhimmin mataki ne da zai kai ga cimma karshen rikicin kasar ta siriya kasashe uku dai da suka tsaya wajen tsara wannan tattaunawar wato rasha da iran masu goyon bayan gwamnatin kasar ta siriya da kuma turkiya mai goyon bayan wasu daga cikin 'yan tawayen na syria su ne suka shirya wannan tattaunawa a kazakhstan bayan ta kanta ƙasar da ta ɗauki nauyin wannan bakunci sauran waɗanda suka halarci taron sun haɗa da wakilai daga damascus sojojin da ke adawa da ƙasar ta syria majalisar ɗinkin duniya sai dai sauran masu ido kamar su amurka da jordan su ma sun halarci taron mahalarta taron na wannan karan a kaza babban birnin ƙasar ba su da yawa kamar waɗanda suka halarci na farko da suka gudanar a astana a cikin watan janairun da ya gabata to sai dai ba cin matsaya ba na ƙarshe kuma ba wata tattaunawa ta kai tsaye tsakanin gwamnatin siriya da 'yan tawaye sai dai duk da waɗannan matsalolin jami'in ƙasar ta rasha ya ce akwai haske game da wannan tattaunawar kuma suna da yaƙinin cewa gaba za ta yi kyau jagoran tawagan ƙasar rasha a wajen wannan tattaunawar alexander Levertiv ya ce na san zai ɗauki lokaci kafin a samu tattaunawa ta kai tsaye tsakanin gwamnatin syria da 'yan tawaye amma dai an fara samun yarda tsakanin ɓangarorin biyu domin da farko suna sukan lamirin juna ne ai amma na san sannu a hankali za mu wuce wannan matakin in ji lavrentine din nan ba da jimawa ba ne ake sa ran shugaba donald trump ya sake fitar da wasu suke babban umarnin shugaban kasa da zai hana bakin haure daga kasashen nan bakwai waɗanda galibinsu musulmai ne shigowa kuma ana sa ran wannan karan za a aiwatar da su ne ta hanyar da za a kaucewa rudani wanda ya kawo yunkurin farko cikas da ya hana matafiya kasar waje damar isowa nan cikin amurka sakataren kula da harkokin cikin gida da tsaro ne na amurka john kelly ya furta hakan kelly dai yana magana ne a gefen taron harkokin tsaro da aka gudana a munich na kasar jamus lokacin da ake tattaunawa akan yadda za a shawo kan matsalar ta'addanci a dufaɗin duniya Kelly ya ce a cikin sabon umarnin da ake sa ran shugaba Trump ya fitar, wannan karin ba zai hana 'yan kasar waje da ke da izinin aiki cikin Amurka damar sake shigowa kasar ba bayan sun yi tafiya. Ya ce haka kuma ba zai hana masu shigowa Amurka musamman waɗanda suka riga suka iso a lokacin da dokar ta fara aiki. Ya ce shugaba Trump zai tabbatar cewa umarnin bai rutsa da kowa ba salin da zai yi tafiya zuwa wata ƙasa a lokacin da za a fitar da wannan umarnin. Kelly ya ce ba mamaki a fitar da wannan dokar zuwa gobe yadda shugaba trump ya bayyana ko kuma cikin wannan satin shi dai umarnin farko tuni aka jingine shi gefe guda bayan kotu ta ba da umarni akan ranar ta ba da umarnin hakan a ranar 27 ga watan jiya jami'an jami'ai daga fadar white house suka ce an samar da wannan dokar ce domin hana 'yan ta'adda kawo hari a nan amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a aikinsa na farko zuwa wata ƙasa tun sa'ilin da ya zama mataimakin shugaban ƙasar amurka mike pence ya ce amurka za ta ba dukkan goyon bayan da ya dace ga ƙungiyar tsaro ta neto sai dai pence ya gargaɗi sauran ƙasashen turai ɗin da su ma wajibi ne su ba da nasu gudunmawar ta kuɗi ga ƙungiyar pence ya ce na kawo muku wannan albishir ɗin cewa amurka na ba ku tabbacin cewa tana goyon bayan ƙungiyar neto kwarai da gaske mataimakin shugaban kasan dai yana magana ne sa'ilin da yake jawabi a taron harkokin tsaro da aka gudana a munich jiya asabar pence ya sake maimaita cewa ina kira gare ku sauran kasashen turai da ku miƙe tsaye wajen ganin ba ku yi ƙasa a gwiwa ba domin tallafawa ƙungiyar ta neto kuma za ku yi haka ne ta kashe kashi biyu daga cikin abin da kuke samu a harkokin tsaro a cikin kasar ku ya ce shugaban amurka yana fata sauran waɗanda ke cikin wannan ƙungiyar su zama masu cika alkawari kuma su gane su gane cika alkawari game da wannan kungiyar ta nato domin cimma burin wannan kungiya kuma ina gani yanzu ne lokacin yin hakan da kuma ya taɓa batun rudin da gwamnatin trump ta shiga game da batun rasha sai pence ce amurka za ta ci gaba da ganin rasha ba ta kauce wa yarjejeniyar da aka cimma ba na mix musamman na ganin cewa ba a ci gaba da samun tashin hankali ba a ukraine kai har kwanan gobe amurka za ta zura wa rasha ido akan wannan batu har sai an cimma matsaya da iri daya cikin ɗaruruwan mahalarta taron da suka saurari mataimakin shugaban ƙasar amurka har da ministan harkokin ƙasashen wajen na ƙasar tarasha wato sage lavrov kuma shi ma ya jawabinsa ne jim kaɗan bayan da pence ya kammala nasa jawabin kuma kalaman farko da ya yi shine cewa yanzu duniya na cikin yanayin canji ne fa labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar Shirin na yau zai duba zaben ƙananan hukumomi ne da aka gudana a jihar Yobe sai kuma wanda za a gudana a jihar Gombe. Kana mu kawo muku bayanin shin wane ne zaɓen shugaban ƙasar Somaliya inda lokaci mu tsoro muku abin da ya sa jihar Katsina har yanzu bata gudanar da zaɓen ƙananan hukumomin ta ba tunda ta zo kan karagar mulki. To idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun gutsuro muku batun zaɓen jihar Yobe wanda babban jam'iyyar adawa PDP ta ki shiga to an yi zaɓe dai an gama wakilin sashen hausa haruna dauda biyu ya tattauna da ɗaya daga cikin shugabannin wata ƙungiya mai zaman kanta wadda ta sa ido a wannan zaɓen kuma ga yadda tattaunawar tasu ta kasance. ni suna na kwamanin aliyu bacci ina wakiltan kungiya da aka zo nan jihar yobe mu zo mu duba zaɓen nan inda yawa kana lalle kuwa an yi zabubuka amma san akwai wasu fati da ba su yarda da manufan wannan sek ɗin ba sun fito da kansu amma dai wannan ba zai hana a yi zaben ba amma zabe an yi ta lafiya ba wani kashe kashe ba wani bace bace duk mun tura mutanen mu a zone guda uku zone A and B and C duk ne zabe an yi sa amma kan ko duk a kowane lokaci zabe a Najeriya yana bukatan wayarwa har yanzu mutane ba su cika damuwa da zabubuka ba za ranar zabe wani suna kasuwanci wani suna ciniki da sauransu amma duk da haka zaben da ya nan yobe an yi ta ko masa jami'ai ba su ake su da ya kamata ka ka ka party ka ka offices yana da kyau lokacin zabe yayi ka zo ka fadakar da jama'a da manufofinka da abin da ka ba mutane ka jayi su don su fito ranar zabe su kara kuriya ga wanda suke so amma duk wani lokaci yan jami'a na party za gan su ba su damu da wannan shani ba to shi na kowane tari za ga zangon da ake yi jama'a ba su damu ba ba fito su yi zaɓe inda ya kamata ba. kamar kun kungiyoyi da kuka sa ido kan wannan zaɓe za ku kai ku nawa ne. kungiyoyi da kuka sa zaɓe mun kai kamar ishirin da biyar. to ga wasu dai sun nuna cewa kamar su wasu amince da wannan bayanai da kuka gabatar a manema labarai ba me za ka ce game da. to ai abin da za ka duba dama akan mutum mutum ishirin da uku ko ishirin da biyar mutum biyu ko suka ce ba sai da ba da ba ai demokarasiya kenan ba inda za ka samu duka daidai amma mun san dai mafi rinjaye mu ne masu yawa cewa wannan zaɓen ta yi kuma mai da wannan communication da wannan sakatar mai karanta. akwai kamar abin da kuka fuskanta na maguri haka nan da sauransu a mu dai inda muka kike wani ba wani wani abubuwa na maguri illa ne abin da muke magana akan rashin fitowa na jama'a wannan kuma muna kira gwamnati da INEC da party suna kan tsaya su zo su gyara wannan abubuwa a can jihar Gombe ko ranar Asabar mai zuwa ne idan Allah ya kai mu za a gudanar zaben kananan hukumomi kuma ga abin da gwamnan jihar Alhaji Hassan Dan Kwambo ke cewa game da zaben mai zuwa safe a fara yanka ana yanka ana sadaka an zo zaɓe zaɓe ku a a a gudanar da su tabbatar da zaɓe yadda kowane mutumin gwamnati zai samu dama ba sai ya da ba ba sa zuwa zaɓe da wanda ka gashi da gajeren wato wani irin mutum ne su lafiya a yi su kada a ɗauka kokarta babu ɗan takara kan musa ne amma na a yi ana takara da wancan ne akwai waɗansu wanda suka yi maganganu a gidan rediyo kwanan da shi na ina ji da rediyo da yake ɗaukar irin waɗannan jawabai na sada hankalin mutane da mutanen da suke hira irin waɗannan suke tayarwa babu mutum kowane irin mahaluki ba ina tabbatar muku a kan kofin nan ba abin da ba za mu yi ba in ka koma gefe in ka koma gefe ka zaɓi salban gombe ya yi amma in za ta ɓata mini gombe ranar ne ni nake sa gajeren wata shi ma ɗaya daga cikin shugabannin matasan jami'ar apc na jihar gomben shafiu idris ga abin da ya shaidawa abdulwahab muhammad game da kiran da yake wa su musamman matasa akan wannan zaɓe. to mu matasa mun yi shiri domin ba da gudumawa a harkan wannan zaɓe ɗari bisa ɗari kuma mun ji daɗi kamar yadda aka yi kira da cewa za a yi zaɓe bilhaki da gaskiya saɓanin yadda ake yi a baya to kwanaki shekarun baya da sauransu za a yi zaɓe waɗansu wajaje ma ba a yin zaɓen to amma yanzu shi an tabbatar da cewa za a yi zaɓe to lallai muna jin hankalin matasa da cewa su fito su yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da nutsuwa kuma muna sake kira ga su hukuman zaɓe na jiha domin su ba da haɗin kai wajen fito da kayan zaɓe yadda ya kamata kuma da iso da su a kan lokaci kuma da kawo su cikakku kamar yadda dokan zaɓe ta tanadar. Yar APC mun shirya sosai domin tinkaran wannan zaɓe. Ba ma mu ba har takwarorinmu ma na sauran jam'iyyu daban-daban su ma sun shirya domin tinkaran wannan zaɓe saboda wannan zaɓe babban zaɓe ne gaskiya saboda kansila da ciyaman su suke kusa da talaka to da haka baya ga shirin mu da muka yi a matsayin mu na shugabannin jam'iyya ina kiran su mutanen gari domin su ba da haɗin kai su fito kansu da kwakwatansu domin su zo su jefa wannan zaɓe ɗin saboda zaɓe ne mai mahimmanci kuma ina sake kira ga jami'an tsaro domin su zo su ba da haɗin kai saboda zaɓen nan ya tafi cikin nasara da kwanciyar hankali To a cikin shirin da ya gabata mun ce za mu kawo muku takaitaccen bayani akan zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Somaliya wanda ya taso daga nan Amurka kuma ya kada shugaban da ke kan karagar mulki kuma shugaban ya amince da wannan sakamakon zaben nan take shin wai wane ne muhammad abdullahi farmajo abokin aikinmu na sashen somaliyanci harun maruf hassan ya tattauna da wani na hannun damar sabon shugaban wato abdullahi mahmud sheke harun ya fara tambayansa ne shin tun yaushe ya san wannan sabon zababben shugaban The new president of elected president of Somalia, Mohamed Abdullahi Farmajo, I have known him more than 30 years, and he's a patriotic really, and uh, he's a hard worker, he's a visionary leader, he's a charismatic leader. Na jima da sanin zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Somalia Mohamed Abdullahi Somajo, domin kuwa na san shi sun sama da shekaru talatin, kuma mutum ne mai ƙwazo da hangen nesa. ina da kwarin gwiwa cewa zai kai ƙasar somaliya a kan tudun na tsira musamman ma kan waɗannan 'yan ta'addar wato alshabab. ina mai tabbacin cewa za mu samu gwamnati mai kyau a ƙasar fiye da wadda ta sauka da haruna kuma ya tambaye ya tambayi muhammadu sheke me bambanta wannan zaben shugaban da sauran waɗanda ya kayar a wannan zaben he is very different from uh, the other leaders. The other leaders has been also done a, um, a good job, a good, really a good job. But uh, what he differs from the other leaders is uh, enjoys the uh, overwhelmingly support of the Somali people. A gaskiya shi ya sha bamban da shugaban da ya sauka duk da yake shi ma ya taka rawar gani amma dai kuma ina tabbatar maka wannan ya fi wanda ya saukan. Kuma karka manta Wannan ya samu goyon bayan mutanen ƙasar Somalia fiye da kowa. Ko ba komai wannan zai ƙara masa kwarin gwiwa ganin ya iya bakin ƙoƙarinsa na ganin ya kai ƙasar ga tudun na tsira. Musamman matsalar tsaro da yaƙi da ƙungiyar al kar ka manta yaƙi da wannan ƙungiyar ta al ba aiki ne na gwamnati kaɗai ba. da yake yana da goyon bayan jama'a don haka za su taimaka masa kwarai da gaske domin ganin an kawar da su. kuma lokacin da ya taɓa zama firaminista na tsawon watanni bakwai ya nuna alamun cewa zai iya kawar da wannan ƙungiyar ta alshabab wannan na ɗaya daga cikin abin da ma ya sa ya yi nasarar zaben kuma ga shi mutum ne wanda ba shi da ƙabilanci ko kaɗan. har ila haruna ya ce wa muhammad seke tunda ya ce ya taɓa aiki da shi to wani irin shugaba ne yake jin ƙasar somaliya suka zaɓa. I was a member of his cabinet as a deputy prime minister and minister of defense Uh, for that uh, important uh, position, I was closely, very close working. I had a very close relation, working relationship with him day and night. Sai kuwa domin na riƙe mukamin mataimakin firaminista kuma ni ne ministan tsaro a lokacin da yake firaminista ɗin. Don haka wannan ya sa kusanta ta da shi mun yi aiki kud da kud na ji daɗin haka domin kamar yadda na faɗa maka mutum ne da ya san ya kamata. Kuma ko kafin wannan lokacin Mun taɓa aiki a ma'aikatar harkokin waje wani lokaci a can baya. Gaskiya a yanzu 'yan ƙasar ba su yi zaɓen tumun dare ba, domin kamar yadda na ce maka yana da kwarjini gashi ba shi da kasala ko kaɗan, sannan mutum ne mai kishin ƙasarsa ƙwarai da gaske. Kuma na san ko baya ga yaƙi da ƙungiyar Alshabab na san zai yaƙi cin hanci da rashawa da yake ɗaya daga cikin abin da ke kawo wa ƙasar koma baya. Jihar Katsina da yana ɗaya daga cikin jihohin da tun kafa sabuwar gwamnatin jam'iyyar APC har yanzu bata gudanar da zaben ƙananan hukumomi ba, abin da wasu 'yan jihar suka ta ƙorafi a kai. Wannan ya sa wakilin sashen Hausa da ke Katsina Zaharaddin Sani Huntuwa ya tattauna da masu ruwa da tsaki a wannan zaben. Kuma ga ɗan kaɗan daga cikin tattaunawarsa da shugaban hukumar zaben jihar Malam Ibrahim Bako. To shi zaɓe dole ne zaɓen local sai dai akwai tsare-tsaren da ake da yin shi. Dole in mutum zai zaɓe akwai ka'idojin da ake bi, akwai dokoki da ake bi, akwai sharaɗoɗi da su sai an cika su sannan ya zaɓe. Kuma za ka ga cewa su ainihin jam'iyyu suna da rawar da suke taka wajen wannan abu. Dan sai ma har sai an ba su lokaci za a fito da jadawalin da za a gudanar zaɓe kuma a gaya musu. yanzu kusan shekara biyu kenan har yanzu ba a zaɓe ba to ka san mutane da yawa za su ta tambaya menene dalili to akwai dalilai da yawa musamman dai lokacin da wannan gwamnati ta shigo yadda ake gudanar da ƙananan hukumomi a jihar nan abin sai wanda ya gani kusan ma dai mu abin da muka dauka ba su baka da wani chairman na local government da zai iya sayan panadol bukata haka ta kama a karamar hukumar shi saboda bai da kuɗin albashi ma ba su iya biya aka tashi aka ce to dole in za a yi zaben karamar hukuma to sai an gyara karamar hukuma sai an dawo mata da martabar ta tukunna to sai dai ba iyakar tattaunawa kenan ba kuma akwai sauran jama'a da suka yi bayani kamar yadda muka ce muku masu ruwa da tsaki a wannan zaben a cikin shirinmu na gaba za ku ji ko su ne kuma me suke cewa yanzu amadun wakilanmu da suka hada da haruna dauda biyu abdullahab muhammad zaharaddin sani huntuwa sai sarfi lashin gume da harun maruf na sashen somaliyanci da solomon abo da ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim awa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah a daidai wannan lokacin kuma ga rahoton rahotonmu na musamman arik airline shine kamfanin zirga-zirgar jiragen sama mafi girma a najeriya da kuma ya yi ta fama da matsaloli iri daban-daban kama daga gaza biyan albashi da direbobin jiragen sama suka ce suna bin dubban dubatin daloli ya zuwa sauran matsaloli bisa abin da gwamnatin najeriya ta kira tangal-tangal din da kamfanin ke yi na faman durkushewa kamfanin gwamnatin najeriya da ke sayan bashi tare da sarrafa kadarori wato asset management company of nigeria amcon ya amshe jan lagamar arik air din na nemi martanin mataimakin shugaban kamfanin arik air kaftin ado sanusi eh to a cikin gaskiya amcon sun zo sun nuna mana wata takarda daga kotu ah, ta ba su izini kuma akan doka cewa za su karɓi ragaban mulkin arik air so mu kuma da muka duba takardar muka ga cewa eh gaskiya takardar tana da mahimmanci sai muka karɓi takardar kuma muka yarda da abin da suka ce amma za mu kalibanci wannan abin da kotu ta yi a kotu mu ma za mu je mu tabbatar kotu ta je jawabin mu wannan kamfanin naku yana dab da durƙushewa ganin akwai batun albashi da kuma dimbin bashin da ya masa yawa gaskiya ne wannan eh to ka san a kowane kamfani akwai lokacin da kamfani zai zama yana cikin wahala yana cikin uh, matsaloli kala-kala gashin haka mu kanmu kamfani da muke aiki a cikin a cikin wannan wuri mu ma muna farfadowa daga daga wannan recession da aka shiga yadda wasu kamfanonin jiragen sama a Najeriya suke barin ma kasar suke komawa sauran kasashen Afirka ta yamma irin su Ghana dangane da wahalhalun tafiyar da al'amarin da kullum na kamfanin jiragen sama kuwa Arik Airline ta kuke ganin wannan al'amari akwai matsaloli da yawa a harkar sufurin jirgin sama a ƙasar nan idan ba a tabbatar an gyara matsalolin nan ba su za su ci gaba da faruwa a tabbatar cewa an ba duk wani harkar wani kamfanin harkar sufurin jirgin sama na ƙasar nan an ba shi dama yadda zai bunƙasa kuma gwamnati za ta taimaka masa ya Binciken da na gudanar a biranen Lagos da Abuja ya nuna tun farkon kafa kamfanin arik Eya na fama da matsalar kuɗi sosai kamar yadda kwararre kan sha'anin jiragen sama kuma ɗaya daga cikin tsoffin ma'aikatan Arik na farko a Najeriya Usman Bala ke shaida min. You cannot understand the financial strength na Arik don saboda muna aiki directly da bankuna to ba mu sani ba a lokacin shin bankunan suna yi ne for security da safety na kamfanin ko kuma akwai wani abu daban amma tun asali banki na nan kwasoma yana nan za ka biya a banki ka zo a baka tiket kafin ka je ka hau jirgi a most of the stations na arik da na sani muna operate kuma haka din haka ne ya kamata ya zama mostly idan ka ga banki suna operating a irin wannan domin biya kudin su a ciki za ka ga cewar they are very careful sai kuɗin direct ticket ɗin directly a gurin su but in most uh, operations za ka ga sai dai bankuna uh, sai dai idan uh, an yi sales banki fi collecting or safekeeping amma ba kai <clears throat> ka biya directly to the bank ba yawanci za ka ga irin wannan in ka gani to gaskiya bankin uh, akwai kudin su da ba sa son ne bi su ga cewar bata to arik sun zo with new aircraft da muke kira ba. ni tun da na shigo aviation shekara ashirin an taba ganin kamfanin da ya sai sabon jirgi wa sai arik sabo gadagau aka aka zo aka fara operation da yaro ba to kuma in aviation for you to operate a brand new aircraft in the operations of Nigeria it will take you a minimum of 24 years cover that money to so ka gani an bude arik around 2006 2007 muka fara har yanzu zaka ce bai shekara goma ba sha to ka gani yanzu wa'annan jiragen tun ba a kai ko ina ba kamfani ya kai bankrupted to ya kake expecting kaga dama akwai question mark tun asali a cikin harkar kenan actually ni abin da na duba kenan maybe dama on loan aka shiyo jiragen maybe kuma su leso din akwai wani agreement da mu ba mu sani ba da aka operating da waye zaka ga other sector irin service providers zaka ji suna bin bashi manyan kuɗi za ka ji masu mai ne a za ka ga su kansu su fan su waye duka suna bin arik manyan kuɗi to if other airlines can pay their money me yasa arik ba za su iya biya ba kuma suna da jiragen nan serviceable suna da jiragen nan sababbi kuma suna operating almost all the routes in Nigeria including some West Africa and even Europe. Amma mataimakin shugaban kamfanin na Arik Air, Captain Ado Sanusi, ya ce sufa bai kamata a ce suna dab da durkushewa ba. A'a, yau ai kamfani na dab da durkushewa ya kamata kenan ya zama cewa kamfani mai baya biyan albashi baya biyan Ba su sukan shi kuma baya ma abin da ya kamata mu ko kafin a karbi kamfanin muna harkar jirgin sama wajen guda arba'in zuwa tamanin akan kowace rana kuma mun biya ma'aikata zuwa watan Disamba kuma muna biyan basu basussukan da ake bin mu. Muna da matsala kwarai ba bai ba matsala ba ai akwai matsala amma batun dubu a ban To shin me amshe wannan kamfani ke nufi ga tattalin arziki ga kwararre Malam Yushew Aliyu. Abin da yake nufi bai saba abin da ya shafi kamfanin jiragen sama ba waɗanda saboda tsadan dala da kuma tsadan abubuwan da su gudanar da ayyukan su suka ɗauke jiragen su zuwa wasu ƙasashe maƙotanmu saboda ba za su iya ci gaba da hauhawar yawan farashi da ke damun tattalin arzikin ba bai bar talaka ba bai bar kamfanoni ba a wannan kamfani na jiragen sama to abu ne wanda yake bai da kyau a tattalin arzikin ƙasa. Dada bayan wannan menene kuma mahimmancin karɓar kamfanin Arik Air da gwamnatin ta yi a halin yanzu wannan ita ce tambayar da na yi wa Farfesa Garba Ibrahim Sheka na Jami'ar Bayero da ke Kano. To mahimmancin wannan shine kamar aka misali da yadda ake wa banki idan banki ta rugujewa sai a ruguje shugabannin sai a naɗa wasu gogaggun mutane wanda ake ganin za su iya fito da tsare-tsare wanda wannan banki zai fito da cikin matsalar da yake fito wannan shi ma kan da wannan ana zancen kai ya ruguje ne fitowar kamfani tana ta allake da shugabanci na kamfani tana da allake da tamar da kuɗaɗe na gudanar da kamfani so ba mamaki wannan abu da aka yi yanzu su za su yi rubutu za su saka ƙwararrun mutane akan harkar da ta shafi jiragen sama wanda za su iya hana abin da zai faru na lalacewar kamfani ya je gaba ɗaya a farfaɗo da shi wanda kuma rashin confidence da mutane suke da shi idan aka sa mutane na gari dawo mutane su dawo da confidence a kan wannan kamfani domin kuma a a aikar wanda suka yi za su da din shareholders wato wanda suke da kuɗi a ciki. Yanzu dai abin jira a gani ne. irin tasiri ko rashin tasirin da amsar wannan kamfani zai yi. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. To a takaicen wani jirgin saman bala mallakan sojan ruwan Amurka ya fara sintiri a kudancin tekun China. Duk da gargaɗin da ƙasar ta China ta yi ranar Laraba cewa karfa yi wasa da matsayin ta a wannan yankin. A jiya Asabar ne dai sojojin ruwan Amurka suka bayyana fara wannan sintirin. Wurin da sojojin ruwan na Amurka da yake wannan sintiri wuri ne da ake takaddama a kansa. domin ko kasar ta china ta jima tana gwada ikonta a wannan yankin tekun duk da yake wasu sauran kasashe da ke yankin gabashin asiya na cewa su ma nasu ne wasu daga cikin kasashen da ke ja da kasar ta china kan wannan gabar tekun sun hada da cambodia indonesia malaysia philippines singapore thailand da kuma vietnam kai har ma da taiwan ta ce wani bangaren tekun nata ne jirgin na amurka dai da ya taba atisaye a gabar tekun hawaii da kafin ya fara wannan sintiri jami'an gidan yare amurka sun ce malamin nan ɗan ƙasar masar da aka gurfanar gaban kotu akan shirin tarwa wani gini a birnin new york ya mutu jiya asabar a gidan yari jami'i daga wato gidan kyauta halin waɗanda aka tsare da ke botna a north carolina sun tabbata a jiya asabar cewa sheikh umar abdulrahman ya rasu jiya asabar bayan ya yi fama da ciwon shuga shi dai wannan dan talikin ana zargin sa ne da kai hari a babban birnin cibiyar kasuwancin nan na birnin new york da aka kai wa hari bom a shekarar 1993 kuma ya yi dalilin mutuwar mutane to sai dai lokacin da aka kame shi ba yanke masa hukunci ba kai tsaye amma ana rike da shi tun shekarar 1995 ya da yana cikin wanda suka ba da shawarar na tarwatsa babban ginin da ke manhattan ciki ko har babban ofishin majalisar ɗinkin duniya kana da wasu gadoji da ake yawan gittawa a kansu a waɗanda suka haɗa da titin ƙarƙashin ƙasa da ake bi domin shiga cikin birni a new york mai magana da gidan yarin ya ce abdulrahman ya mutu yana ɗan shekaru saba'in da wato takwas ɗansa ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa an kira su daga gidan yarin na amurka aka shaida musu mutuwar mahaifin nasa abdulrahman ɗan ƙasar masar ne kuma ana yi masa lakabi da malami mai ido guda to daka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin allah inda za ku ji shirin na gari na kowa da saba imam aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya